يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زم دورة أكن درسمنا تفسير القرآن من جرمة أتكين سورة الزمر جي ممكن ترشن آية أخرى kira da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ga masu imani cewa addinin da aka tsarkake shi a cikinsa shi ne addinin Allah duk addinin da aka yi wa Allah tarayya a cikinsa Allah bai karɓar wannan addini duk wadda ya yi shirka wa Allah da wani ko da wani abu a cikin bautar to wannan ibadar wannan addinin ba na Allah ba Allah ya ce waɗanda suka riƙi waɗansu ababen bauta ko bayan Allah su ma da suke cewa ma na abuduhum illa min gona ilan layi zulfa cewa ba muna bauta musu ba ne sai don su kusantar da mu zuwa ga Allah amma ba mun yarda su alloli ba ne. ba mun yarda su suka halice mu ba ba mun yarda su ne masu rayaswa ko masu kashe cewa ba amma dalilin da yasa muke bauta musu shine don su kusan kaddamu mu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala jama'a mun fahimta kenan sun riki waɗannan gumaka waɗannan ababen bauta a matsayin tsani wanda za su isar da su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala jama'a mun fahimta to sai suka rikide da bauta musu ba wanda ya tantanta a bauta mishi idan ba Allah ba ba wadda ya cancanta a bauta mishi idan ba Allah ba duk wadda ya bauta ma wani Allah ya taɓe ya halaka mafi girman halaka ko da gumaka ne waɗannan gumaka za ka samu an sassaƙe su ne a sura na waɗansu bayin Allah wadda ake ganin suna da kusanci a wajen Allah waɗansu suna bautar mala'iku waɗansu suna bautan waɗansu annabawa kamar annabi isa alaihi salatu wassalam waɗansu suna bautan uzaini waɗansu suna bautan waliyyai waɗansu suna bautan shekune waɗansu suna bautan kaburburra wai saboda kusancin da waɗannan ko tsarkin da suke gani suke da shi suna ganin idan sun rafe da su za su rikar da su zuwa ga garhamar Allah Kaso mala'ika rukuni ne mai imani imani da shi rukuni ne mai imani jama'a mun fahimta amma ba a bauta wa mala'ika in mala'ika jibril in mala'ikun Allah kafirci ne rijjan cinsu Allah yake man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi allah ورسله ودينه وإن كان فإن الله عدو للكافرين الله maƙiyi ne na manzannin Allah Maƙiyi ne na mala'ikun Allah Maƙiyi ne na mala'ika jibrilu da mikal Allah sai ce to fa inna Allah mil kafirin Allah maƙiyi ne ga su kafirai kenan kin su ai kafirci ne son mala'ika jibril zai ƙara kusanci a zan Allah ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin ibadobi da ake samun kusanci a wajen Allah in kama annabi salafi ka kasa kayanka kuma ka ka ƙaunace shi ka so shi amma ba a bauta mishi matsalar da mushrikai da yan bidiya suka samu ke ba a bauta wa malaika ba a bauta wa manzon Allah ba a rantsuwa da manzon Allah annabi ce man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda zai yi rantsuwa ya rantse da Allah ko ya ja bakin shi jama'a wadda ya cancanta a bauta mai Allah ne kadai ba a hada shi da wani a cikin bauta ka so salihan bayi ka kaunace su kai son masoya Allah shi mana na kara wujin daraja da albarka jama'a mun fahimta amma ba a bauta ma wani idan ba Allah ba a bauta ma kowa idan ba Allah ba duk wani nau'in bauta tawakkali fatarka samunka rashinka rayuwarka gudanarwanta ba wani wadda ya isa ya sa hannu a ciki ko mala'ika jibril jama'a mafi ba wadda ke da hannu ba wadda ya isa ya baka ba wadda ya isa ya hana ka ba wadda ya isa ya hana ka in ba Allah ba ba wadda ya isa ya baka in ba Allah ba rayuwarka ba ta hannun kowa in ba Allah ba to fatanka ka, ya zama abin Allah kake tsammani duk wani abu da za ka gani a rayuwa ana riƙewa wato sababi amma shi ba ba da sababi yin digiri sababi ne ka yi masar sababi ne mutum nawa suke da masar da takardar aminsu ba su da aiki saboda dama takardar bayi ba da aiki nawa kuma wadda ba su da takardar suke da aiki zama a matsayin na sababi ne tsani ne abun baya halota ba wani malami ba wani mala'ika ba wani annabi da yake da fawa na azurtawa ko kuma talautarwa yana hannun waye Allah yana hannun Allah shi yasa annabi Ibrahim alaihi salatu wa salam kafin na daga cikin wadda ya gamu da kalubale na in kinke da kake har cikin gida sun tattauna da su a cikin suratul shu'ara fa'ala ta'ayyu ma kuntum ce musu a fara'aitun ma kuntum ta abudun ku ban labari waɗannan ababa da kuke bautawa An kun wa aba'ukum al-aqdamun waɗanda abun da kuke bautawa da ku da ku tun tuntuni innahum aduwwun illa rabbil alamin thumma innahum aduwwun li yakini duk makiya ne gare ni illa rabbal alamin sai Allah ubangijin tarihi to in ka rike Allah ka rike tabbas in ka rike Allah duk wanda ya sake ka ya bata lokacin ka idan ka sake Allah duk wanda ka rike ka sake reshi ka kama sai yace musu allazi khalaqani wannan Allah shine ya halice ni fa huwa yahdin kuma shi zai shiryar da ni ya nusar da ni kan abin da yake daidai ya dace da rayuwata wallazi huwa yut'imuni wa yaskin shi yake tiyar da ni shi yake shayar da ni wa idha maridtu fa huwa yashfin in bani da lafiya shi yake warkas da ni wallabi yumitu ni sun mai yi shi shi yake kashe ni shi zai rayu da ni aka aqma'u an yaghfira li kafi'ati yawm ad-din kuma shi nake fata shi nake kwadayi ya gafarta mun zunubai na ranar alkiyama duk abin da muka kirgon nan wallahi ba abu ɗaya da yake hannun wani in ba Allah ba wadda shi zai ciyar da kai shi zai rayu da kai in baka da lafiya shi zai baka lafiya in shi sai zai rayu da kai shi ne mai kashe ka in ka yi laifi shi ne mai yafe maka bayan wannan akwai na da kake nema a rayuwa ka gane waye ubangiji wadda yake da wannan shi ya cancanta a bauta wadda ba haka yake ba bai cancanta a bauta ne shi ya za ka bauta mai cin abinci waɗanda waɗanda suke bautan annabi isa alaihi salatu wa salam haka allah ya gaya musu da shi da mamansa ba allah ke suna cin abinci kana ya akula ni ta'am allah ke suna cin abinci wadda yake bukatuwa zuwa ga abinci abin ba wuce ka duba cikin suratun najin wa anna ila Allah ila ce yake duk tafiyar da bayi suke yi wajen tukewa Allah ce gaban Allah ka zarka da kayanka a sallah za ku haɗu da ita a gaban Allah inda za a tuke ko kiliya kai da mutum a inda za ku je ku haɗu haɗuwar ƙarshe gaban Allah sai Allah ya ce wa annahu huwa abhaka wa abaka Allah ya ce Allah shi yake sa kuka shi ke sa dariya in ga mutum na dariya Allah ce ni na sa shi in ka ga mutum na kuka Allah ce ni na sa shi don Allah wadda ba zai iya sa ka dariya ko ya sa ka kuka ba abin bauta wa annahu huwa abhaka wa abaka Allah shi ke sa dariya ka yi farin ciki ka shiga nishadi wa abaka shi ke sa kuma ka shiga ɗaki ka bude ka yi kuka ai komai a hannun su sai ya ce wa annahu huwa amata wa ahaya shi yake kashewa shi yake rayuwa sannan shi ne ya halitti maza da mata wa annahu khalaqa

wa annahu huwa agna Allah shi ke azurtawa wa aqna sannan ya ƙara budawa wani kudin sa ko cewa aka yi kashe kudin ko a kashe shi bai sai san ya zai kashe kudin shine wa aqana malamai suka ce wa annahu huwa abdina, wa aqana shi yake mai da mutum mawadaci shi yake mai da wanda ya ga dama matalauci don Allah wannan ya kamata ka sake shi ka gane waye ubangijinka ka gane me addini ka tsaya akan nagartacciya tatacciyar aqida da imani duka abin a hannun Allah yake duk wadda ba Allah ba za mu zo mu karanta a gaba Allah yake wallahi sai a baka tsoro amma ba abin tsoro bane Allah yake alaysa Allahu bikafin abda Allahu bikafin abda wa yukhawwifunaka bil ladina min dunihi Allah ya ce alaisan lafi bi kafin abda Allah ya ce yanzu Allah bai wadaci bawa ba Allah ya ce ban ishe ka ba wa yukawwifunaka bil ladina min dunihi Allah ya ce ana tarazana ka da wani wadda ba Allah ba duk wadda ba Allah bane bai kai kara zana da shi za ka je ka samu masu arziki a Nijar masu arziki a Ghana masu arziki a togo masu arziki a saudiya kai duk hanyar da kaji bi ka samu nasa kudin su ba su san ma wannan hanyar ba kuma sun yi kudin mai gidanka da kake ganin kamar in ba shi akwai matsala to wani ya yi gida ya yi mota ya yi kamfani bai san mai gidanka ba mai gidanka ne ke bayarwa ba shi ke bayarwa ba ka je ka zauna ka yi nazari ka kalli rayuwarka Allah bai ba mu wani dama akan gudanar da rayuwarka ba ko iyayen da suka aike ka ne balle wani Allah shi ke gudanar da rayuwarka wanda yake da wannan iko shi ya cancanta a kaɗai za shi da bauta duk wadda kake ganin in ka roƙa zai baka ba zai baka ba shi ma ba zai iya ba wa annabi yace idza sa'alta fas'alillah idan zaka yi roƙo ka roki Allah wa idza ta'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako ne ne taimako ka Allah ya san da to za mu tashi a farkon aya ta hudu sai Allah ya ce la'anallahu an yastahila wa la yaqulu ma yaqulu ma yasha ce lau arada Allah an da waladin inda Allah yana so ya rike ɗa a ce na da ɗa latsafa mimma ya kulu kuma ya sha to da ya zaɓa daga cikin abin da ya halitta sai ya zaɓi abin da ya ga dama ya ce ɗansa ne jama'a sun fahimta inda Allah yana son ɗa to bai kamata ku ne za ku dinga pointing ku ce wane dan Allah ne wane dan Allah ne wane dan Allah ba Allah ke da sai zaba da kai idan yana son kuma ku ne masu zaba ba jama'a mun fahimta law arada Allah an yarda yartaki da waladan Allah yake inda Allah na nufin da a ce ya ɗa yana da ɗa lassafa mimma ya ma ya sha to da shi zai zaɓa cikin abubuwan da ya halitta sai ya zaɓi wadda yake so ko abin da yake so sai ya ce ɗana ne amma bai kamata shi ne ya nuna ba ko ku dinga nuna waɗansu kuna cewa 'ya'yan Allah ne yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne wakalatul wakalatul yahudi uzairu ibn Allah

sarki ya tabbata ga Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah nasara suka ce al-masih dan Allah mushrikan larabawa suka ce mala'iku ya'yan Allah ne ala innakum min iskihim la yaquluna walada Allah ya ce ala ku saurara ku ji innakum min iskihim la yaqulun saboda tsaban kire da karyarsu Allah ya ce cewa suke yi walada Allah Allah ya gare wa innakum lakazibun Allah ce wallahi kariya su kun ga maganar dan Allah dan Allah nan ba karamar magana ba sarki ya tabbata da ni Allah zai da kai ma da aka baka dan wata hikima ce ta lam yalid wa lam yulad lam yalid wa lam الله يكفي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا جدا تكاد السماوات يتقطعن منه وتنشق الارض وتخذه الجبال هدا من دعوا للرحمن ولدا ما ينبغي ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ce wa kalu takazar rahmanu waladan Allah ce kafirai suka ce Allah yana da ɗa Allah sai ce laqad ji'tum shay'an idda Allah ce kun zo da babbar magana kun zo da magana mai muni in inji Allah takadu samawati yatafaffarna minhu Allah ya ce sama takan yi kamar ta ciccece ta yi bindiga wata wa takhirrul takadu samawati al-ardu kasa takan yi kamar ta kyankyece ta burma wata kirrul jibalu haddan duwatsu sukan yi kamar su yi ta fashewa suna watsewa an da aunin rahmanin walada saboda cewa da suke Allah na da wa ma yan fadilin rahmani an yi tafi da walada bayi babu da babu da magana ce ne mu yana daga cikin aikin da Allah ya saukar da alkur'ani don ya yi shi ne liyun zirar na zina kanar takar Allah wa da ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا Allah yake mun saukar da alkur'ani don ne gargaɗi ya ja kunnen waɗanda suke cewa Allah yana da malakun bihi ilimin ilmin wala a abaihi Allah ce ba su da ilimi iyayen su jahilai ne ba su da ilimi abinda suke faɗa Allah ce ba su da ilimi a kai malakun bihi min ilimin wala li aba'ihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim Allah yake ta manyayya ta yi girma kalmar tana da nauyi wannan maganar da yake fita a bakin su na Allah yana da in yaquluna illa kadiban Allah ce ba abin da suke faɗa sai ƙarya magana ce mai muni da suke da nauyi duk halittun da suke cikin sama da na kasa za su zo gaba ga Allah a matsayin bayan Allah ne ba ta Allah ya ce lau arada Lahu an yattaki da waladin inda Allah na so ya rikida lastafa ma ya khluqu ma sha da sai ya zaba daga cikin abin da ya halitta sai ya zaɓi abin da ya ga dama sai shi mai ɗansa subhanahu hannu da ya tabbata da jingina wannan maganar ga Allah kazanta ce mummunar magana laqad ji'tum shay'an idda kaburat kalimatan takhruju min afwahikum in yaquluna illa kadhiba to daga irin waɗannan duk ake samu irin wannan kangara wanda za su jingina shi sai gane ga Allah shi gani suke wani tsarkakakke ne yana da kusanci abun Allah yana da wani matsayi abun Allah ko yan bid'a da suke ta ba mu san manzon Allah ba duk wannan abin ba idan ka ba ma Allah haƙƙinsa Allah na da haƙƙinsa manzon Allah na da haƙƙinsa ba zai yi a dauki haƙƙin Allah a ba manzon Allah to idan ka abu kaza haƙƙin Allah ne ba haƙƙin manzon Allah ba to sai a ce kai makiyin annabi yanzu kai ka mun yi kama da makiyin annabi ai ne dai bakin kai faɗa amma kai ma wallahi ka san kalliya ne ka ce muna kin annabi Muhammad alaihi salatu wani ne ya buɗi baki sai ya ce ma annabi ma sha Allah wa shi'ita ya ce ai abu ka zannan da kai da Allah haka kuka so annabi ya ce a ja'alta ni lillahi niddan ni ne za ka ne da ni in kishiyanci Allah ma sha Allah wa haɗa annabi ya ce ka sai Allah ya gada ma shi hakki ne na Allah annabi sai ya kwaɗe shi to idan dan bidiya ne ke to annabin bai isa bane ya isa har ya fi amma ba haƙƙin sa jama'a mun fahimta haƙƙun lahi alal ibad haƙƙin Allah akan bayi an ya abu dubu wala ko bihin shay'a su bauta ma Allah kar su yi tarayya ma Allah da komai annabi yace man kana halifan falyahmid billahi aw yashkur duk wanda zai yi rantsuwa ya rantsi da Allah ko shi da wa ake rantsuwa ba a rantsuwa da mala'ika ba a rantsuwa da manzon Allah ba a rantsuwa da wani abun halitta wadda ake rantsuwa da shi ne halitta jama'a mun fahimta sarki ya tabbata ga Allah huwallahu alwahidul qahar shine Allah daya ne rinjaye saboda kore waccar magana sai ta shi ɗaya ba mata ba ta ba ba ba shi kaɗai ya tsayi da kan badi'u samawati wal ardi wadda ya kagi ya kirkiri halittar samai da ƙasai shi ne da sumfuri a wajen kowa yadda kaga yayi karnan ba ya ga wani abu ne ya kwafo daga abin shi ya ƙaji halittar sammai da ƙasai anna ta kunu lahu waladun walam ya kun lahu sahiba haka ne anna ya kunu lahu waladun walam ta kun lahu sahiba Allah ta tayar zai a ra'a na da ɗa bayi da mata to shi ya halittu komai ka ba ma Allah haƙƙinsa ka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam haƙƙinsa haƙƙoƙinsa kowa fa'aƙi kullabi haƙƙin haƙƙa annabi ce ka ba ma duk wani ma'abucin haƙƙi haƙƙi amma ba a ɗaukar haƙƙin wani a ba wani yanzu su waɗannan abin da aka musu inkari suna bauta ma waɗansu ababa ne koma bayan Allah me yasa don su kusantar da su zuwa ga Allah Allah sai ce a ba a bautan wani in ba Allah ba to sai Allah ya ce خلق السماوات والأرض بالحق يكلم الليل على النهار ويكلم النهار على الليل وسخر الشمس والقمر خلق السماوات والأرض بالحق الله شيني يهل تسمي دكتين دكتين إذا كانت سوكا جنب wani ne wanda ya cancanta ka bauta mai ce wanda ya halitta san mai da ƙasa ina shi kenan akwai wani waliyi da shi ya san ko kasa to Allah ce wanda ya halitta san mai da ƙasa ai lissafin ya fito sai yi ta auna Allah ne ya cancanta a bauta shi khalaqa samawati wal arda bil haqqi Allah ya halitti sammai da karsai da gaskiya wannan gaskiya ita ce manufa ta gaskiya shine don a shiryar da bayi sannan bayi suka aika Allah subhanahu wa ta'ala da shi ya halitti shi ya halitti duniya shi ya kawo mu bayan ƙasa shi ya cancanta mu kaɗaita shi da bauta to ga kuma dalilai da suka tabbatar shi ya cancanta shi ya halicci sarni shi ya halicci ƙasai ba don wasa akwai manufa wa ma khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin Allah ya ba mu halitta sammai da kasai da abin da ke tsakanin su don shi ne akwai manufa akwai dalili ne amma su kafirai gani suke ba wani abu kawai rayuwa ne ne to ne khalaqana as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila Allah yake ba mu halitta sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa Allah yake dun shirri ba zalika zannul ladina kafaru Allah yake amma wannan shine zaton kafirai su babu wani abu a ciki saman ma suka ce ba sama bane tsabar ni san wajen ne kawai yasa ake cewa sama to kasan ma inda ta yi kasa kasa ai za su ce ba ai ba kasa bane amma ita ana takawa akwai sai ce ba bane to wani kamfani ne ya shimfi da haka kawai malam kasan za ta a shimfiɗe a yi gine-gine a yi tafiye-tafiye a yi komai wai ka ce haka kawai abin ya faru to kuma yanzu kai ka kalli kanka kai ka kalli kanka sai ba wani ne ya yi ba haka kawai haka kawai ka zo haka ai ya kamata ka kare ka ka dubi bala'in wayonka da dabarbarunka sai haka kawai sai ka bullo haka zai yi wai ba Allah sarki ya tabbata da Allah kai kalli rayuwa da wata ce ba Allah wai nation to shi kuma nation ni abin da yake ma ban haushi masu cewa nation da suna dan girmama nation ai yayi kokari haka ne ko ba haka ba haka ne ka kalli mace ce da mijinta tun da nation ne kaga ai ba tsari yayi ba kawai abin ya zo haka ne kawai sai ya kero mace a haka yadda take idan tana da juna biyu ran da za ta haihu sai madara ya cika mamanta wadda za a shayar da ɗan domin dan ba zai ci tuwo ba zai sha kunu ba a ranar aka mai tanadi duk wannan abin da ya mai shirya shi jama'a mun fahimta yanzu hankali zai kama wannan mu kuma ba za mu iya rayuwa ba sai da ruwa to nesan da ya yi mu kuma sai ya yi ruwa tun da dama ai ba ya shirya tun da ya yi mu ya yi ruwa ba ne ka fahimci magana yanzu ban da taɗaɗɗi a kawai ne wannan littafin banda ta tafiya ko da raunar lissafi kamar baka je jami'a kaga azuzuwa kaga administration section kaga menene ne da komi da komi wani cikin haka kawai muka zo muka samu wajen a haka ga gidan malamai ga bangaren ofisoshi ga nan azuzuwa ga nan bayan gida ga komi kawai mutum sai ce maka a wannan wajen haka muka zo muka gan shi kai yanzu bai rina maka hankali shi ne tawayen shi zama ta? to Allah shi halittar sanwai shi ya halicci kasai shi ya abin ke tsakanin samai da kasai da gaskiya da gaskiyar nan shi ne don a ɗanta shi da wata ka gane cewa akwai ubangiji da ya halicce wanda yake gudanar da rayuwarka yake gudanar da rayuwan bayi baki ɗayansu Allah ya ce yukawwirul laila ala yana shigar da dare yuhin ko yukawwirul laila ala nahar yana shigar da dare a cikin wani wa yukawwirul nahara ala layl yana shigar da wani cikin dare yanzu yadda muke zaune din nan kawai sai dai ka dubu na duhu na duhu na duhu sai dare ya shigo in dare zai shigo duk duniya ko zai sai da shi ko aikin ka ya kare ko aikin bai kare ba sai dai ka rubu idan shugaban kasa ne ko gwamna yana tafiya in dare ya yi sai sai a kunna wuta a ci gaba da tafiya ce tun da gama tafiya ba gari ba zai shigo ba jama'a mun fahimta wannan tsari akwai wanda ya shigo ba akwai akwai shi ne Allah shi ne mahaifi shine abin bauta da gaskiya yukawwirul laila ala nahar yana shigar da dare cikin wuni ya shigar da wuni cikin cikin dare kana kwanci kawai a cikin duhu sai dai ka ga haske haske haske haske wunin yana shigowa cikin daren yana raraka har ya zo ya mamaye shi sai ka kuma gari ya waye a kodin ke da iko a kan wai kawirin nahara alallai wa sakara shamsa wal kamar shi ya hore rana da wata kullum tutur suna kaiwa suna komowa ka duba rana ka kalli wata ka dubi amfanin su abinda duniya take amfana daga rana idan aka yi bil a biya za a iya ba za a iya biya ba za a iya biya duka waɗannan ababar Allah subhanahu wa ta'ala yana sanar da kai su ne don ka gane waye halice ka duk wadda bayi da iko akan haka ba mahalicci ba ne duk wadda ba shi da iko akan haka ba mahalicci ba ne ba abin bauta ba ne ka daina daga hankalinka a rayuwa kana da al-gani umarni وربك الكريم ذو الرحمة وبنجدن كان نلقى توسعين كاتيو دون من بايسونك in Allah yana son ka ka sha kwana ko baka sha kwana ka sha kwana duk wanda yake son ka in Allah baya son ka ai an shiga da so ka fahimci me addini ka fahimci me imani ka fahimci me aqida wannan zai baka dama ka yi tafiya a cikin harki amma kana cewa yi imani da Allah kana cewa ka yi imani da Allah amma ka baza waɗanda ka yi imani da su suna da adalci domin wa mafi umin aksaruhun billahi illa wani mushrikun Allah ce biyawan suna imani amma mushrikai ne Allah yi ce, wata shamsa wal qamar Allah shi ya hore rana Allah shi ya hore wata Kullum ya yajri li ajalin musamman duka suna gudana ne zuwa ga wani ajali ambatacce kayyadadde shine zuwa ƙarshen tashin alkiyama lokacin da za a yi tashin alkiyama wa jimi a shamsu wani kamar su ma da a kasu a tattara su aiki ya kare aiki ya Abin da aka sa su su yi aiki ya yi lokaci ya ala Allah ce ku saurara ku ji huwa al-azizul ghaffar Allah shine mabuwayi mai yawan gafa shi ne mabuwaye mai yawan gafara komi komi komi na bayi Allah komi na bayi Allah ka gane haka ka yarda da haka ka kudurci haka kuma ka rayu akan haka duk abin da za ka ɗaga ido ka gani ko me abu kowaye abu wallahi sai dai zama sabari amma bai isa ya zama mai bayarwa ko mai hanawa Allah ya samu dace sai Allah ya ce خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها khalaqakum min nafsin wahidatin Allah shi ya halice ku daga rai daya shine annabi Adam alaihi salatu wassalam jama'a muna ji summa ja'ala min hazawjaha sai sanya ma wannan ran matarsa daga cikin sa wa anzala lakum min al-an'ami thamaniyata azwaj sannan Allah shi ya samar muku da nau'in dabbobin ni'ima guda takwas raƙumi mace da saniya mace da tinkiya mace da akuya mace da wannan takwasin Allah ta jirgin na samar muku wai yanzu kuna jin waye Allah waye cancanta a kaɗaita shi da bauta ko duk wanda ba zai iya wannan ba bai cancanta a bauta shi ba kuma wallahi yana rayu ko ba ya rayu ba abin da zai iya maka ba abin da zai iya maka ka gane haka ka yarda da ka gane haka ka yarda da akwai abubuwa da Allah ya danka su a hannun waɗansu bayi ya sa su a ƙarƙashin ikonsu ba da fi ka roƙi wannan abin a kansu mutum ya zo wucewa yana da mashin ka ce ka ɗan rage mun hanya ka kai ne waje kaza mutum yana da mota ya zo wucewa ka ce ka rage mun hanya ka kai ne waje kaza ba da fi abin da Allah ya ba wa mutum iko a kai ka tambaye shi in kana da bukatar nan ma akwai nau'i na kaskanci in ba da rura ce ka shigo ba amma ba da haka tambaye shi abin da baya karkashin ikon da da yake ba ka ilimi ga shi nan za ka ga an yi gasan karatun alkur'ani na kasa na kasa wanda ya zo na ɗaya ko na biyu ko na uku sai ta kama na tsayin ma ba don shigo ba don shi kina da zai gaisa malamin garin inda abin a hannunsu yake da ba ƴaƴan su ne na tsayin gudun ku jama'a mafi abin da yake hurumi ne na Allah ba a neman sa a wajen wani Allah ba da arziki Allah ke baya duk wani shiri in ba na Allah ne rushe shi duk wani shiri in ba na Allah ne rushe shi jama'a mun fahimta fatarka da tsammaninka ka ji yadda shi zuwa ga ubangiji tawakkalinka ka ji yadda shi zuwa ka ubangiji khalaqakum min nafsin wahidatin Allah shi ya halicce ku daga rai daya shine rayuwar annabi Adam alaihi salatu wassalam thumma ja'ala minha zawjaha sai ya halitta ma wannan rai ta annabi Adam alaihi salatu wassalam matarsa wa anzala lakum min al-an'ami thamaniyata azwaj Allah sai ya saukar muku ya baku nau'in dabbobin ni'ima Allah a من الطعب اثنين ومن الوعد اثنين قل أذكرين حرم أبي الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين الله يتي ثمانية أزواج نوعي نتقل من الضعن اثنين ومن المعز اثنين تماكي سوديو مسلمين bunsuru ko taure ko mace da namiji wa min al-ibl ithnayn wa min al-dhakar ithnayn raqumi mace da namiji saniya mace da namiji Allah ya ne na ba ko akwai kamfanin da ake buga su Allah ya ne na ba yanzu ya gaya maka shi yayi sama shi yayi kasa shi ya yi abin da ke tsakanin sammai da ƙasa shi ya yi dare shi ya yi wuni shi ya yi rana shi ya yi wata kuma ya ce kai ma shi ya halitce ka dabbobin da kuke rayuwa da su ma zaka ni na halitce su akwai wadda zai musu ɗaya da cikin waɗanda Allah yake ya khuluqukum fi buduni ummahatikum Allah shi yake halittar ku a cikin cikin mahaifanku iyayenku mata khalqan min ba'd khalqin halitta daga wannan matakin zuwa wannan matakin, tun daga matakin mani ya koma gudan jini ya koma tsoka ya koma tsoka da kasusuwa a huran shirin kazo ai سورة buga wani هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من wallazi khalaqakum min turabin Allah shi ya halicce ku daga turbaya shine halittar annabi Adam alaihi salatu wassalam thumma min nutfatin sai ya ci gaba da halittar ƴaƴan annabi Adam zurriyarsa daga mani thumma min alaqatin wannan mani Allah ya sai mu ne da shi gudan jini thumma yukhrijukum iflan a suratul hajj yace thumma min mudghati mukallaqatin wa ghayri mukallaqatin Gudun jinin Allah ka sai mu mai da shi tsoka summa yukhrijukum fitilan, Allah ka sai mu fito da ku duniya kuna tsere summa a ashuddakum daga nan Allah ke sai ku zarce sai ku kai ku isa ƙarfinku ku ku koda summa shi yuka Allah ke sai ku ku zama sauki la ilaha a suratul hajji ce likai la ya alama min ba'adi ilmin shai'a sai ka dawo duk abin da ka sani baka san shi idan shekaru suka shigo akwai lokacin da ɗan da ka haifa zai zo gaban ka baka san waye ba inda za a ce marwa ne sai ka ce wani wani haka Allah ya ce a Qur'ani wa man yu'ammirhu Allah yake duwar wanda muka ga tsanansa nunakisu fil khalqi za mu juyar da rayuwarsa ta koma upside down afala ya akilu Allah ke ba ku lura yadda kake ganin kan nan wallahi da haka mai yake yi yana kan mashin zai iya girka ya ci gaba da tafiya yanzu in ya girka ba sai dai wuce ba haka ne wa man nu'ammirhu nunajjisu fil kalki Allah yace duwadda duwadda muka ta kwanakin kinsa, muka bashi nisan kwana Allah yace kuma rayuwar za ta koma baya yadda ka ga yaro karami zai fara tafiya mamansa ta ce la wani ya fara takawa in ya taka ɗaya biyu uku ya faɗi wallahi inda nisan sanfana kai ma baka isa ka tsaya akan kafafun nan ka taka waɗannan kafafu biyu wallahi inda bisan kwana ba ka saka taka kai tafiya ba yadda kaga yaro yake titi haka da ka yi sai ka haɗa da sanda sun zama su uku wallahi akwai matakin da ko ka haɗa da sandar da ke da zai ai shi sa Allah sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah Allahumma inni a'udhu bika min al-adabi wal katali wal jubni wal bukli wal hani wa azab al-qabr wa azab al-qabr al-haram shi ne wannan tsufa duk da mutum zai zo lalace jama'a mutum kalkan min ba'adi kalkin halitta bayan halitta shi ne latarkabun na tabakan an fabakan daga wannan matakin aje wannan matakin daga wannan matakin aje wannan matakin Allah a Qur'ani ce wala qad khalaqnal insana min sulalatin min tin ثم ثم بعد ذلك لميت Allah ya ce wa laqad khalaqana al-insana min sulalatin min tin hakika mun halitta ɗan adam Allah ce daga asalin taro shine dai farkon halittar annabi adam domin kasar ai fada ta kai summa ja'alnahu nutfatan fi qararin matin Allah ke sai muka ci gaba da halittar zuriyar annabi Adam daga ibon Manini wadda muke ajiye shi fi qararin matin a wani matabbata amintacce wani wajen zama amintacce shine mani summa khalaqana nutfata alaqatan Allah yace sai muka rikidar da wannan maniyin muka yi halitta da wannan maniyin Allah yace sai muka samar da gudan jini fakalakanan alakata mudukatan muka rikidar da wannan gudan jinin ya koma tsoka fakalakanan mudukata izama muka tsatsafo da kasusuwa daga jikin wannan tsokan fakasaunan izama na hama allah sai muka lullube kasusuwan da nama sun ma'an sha'ana hukar akar allah sai muka tada wata halitta ta musamman fata barakallahu a kasan albarkatun allah sun yi waita ahsanul khaliqin mafi kyau mafi kwarewa wajen ke da ke sun ba innakum ba da zalika lamayyitun Allah ta bayan an gama wannan sai ku mutu wato tsakanin fitowar ka duniya da mutuwa Allah ta sa wani lissafi jama'a sun gane daga mani akwai matakin zuwa jini daga jini akwai matakin zuwa tsoka daga tsoka akwai matakin zuwa kasusuwa da busarai to idan an busarai ne a gaba Allah ke mutuwa ohon ka in kan shirya ko kuma baka shirya ba karatun da haka yake summa innakum ba'da zalika ba bayan wannan halikan ba da mun yi Allah ya kai mutuwa eh sai mutuwa ya kulukukun fi butuni ummahatikum Allah shi yake halittar ku a cikin mahaifanku halkan min ba'di kalkin halitta bayan halitta daga wannan mataki a je wannan mataki daga wannan mataki a je wannan mataki fi zulumatin salat Allah ce a cikin waɗansu dufai guda malamai suka ce duhun ciki na biyu duhun mahaifa domin mahaifa wani bangare ne a ciki a cikin mahaifan kuma akwai mabiya wadda yake kunshe da ƙasa a cikin kuma kake komai don Allah wadda ya rayu a wannan waje lafiya zai zo duniya wani don ya ce ba wani karshe a cikin zauna lafiya ba eh, ba ka bi min daga hankalinka a rayuwa ta Allah komai na Allah ne walillahi ma fi samawati ma fil ardi Allah ce duk abin da ka gani a sama na wani, duk abin da ka gani a ƙasa na wani walillahi al-akhiratu wal ula Allah ce da duniya da lahira duka kaya na ne ka je kalli angon duk gidajen angon kowa wannan bai sanya wannan gidan wannan bai sanya wannan gidan gidan wadda yake haka shi ne abin bauta shi ya cancanta ka kaɗai ta shi da huwa al'awwal wal akhir wal zahir wal batin duk wadda a tarihin ka za a ce an san lokacin da aka haife shi eh ba Allah ba yanzu kuma yana nan ko ya mutu ya mutu bai cancanta abota da shi kaga waɗanda suka zo kafin a haife shi ai za su ba shi labarin da zai sani mu kuma da ya mutu yanzu muna rayu in ya aka tare shi ai zai sha labarin akwai ne ba wa Allah labarin wani abu a tunabbi Allah bima la ya'lamu fi samawati wal ardi أما الله يكن أجل من ذلك الله عليه الصلاة والسلام يتبش نعم نقص عليك نبعكم بالحج بريم باك لباري أصحاب الكافي لقصية نعم نقص عليك أحسن الكفف بما أوهينا إليك هذا القرآن الله تبري باك لباري النبي يوسف بكثير akwai ne ba wa Allah labari akwai wani malami ko shi ko wani labara ba shi labari to duka wannan ana nuna maka Allah shi ne abin bauta shi kadai ya tantanta bauta da shi zalikumullahu rabbukum zalikumullahu rabbukum lahul mulku Allah ta wancanan ku ma'ana wanda yayi waɗannan ababa yake da iko akan yin waɗannan ababa Allah ce shine ubangijinku lahul mulku wanda mulki ke gare shi la ilaha illa ba wani abin bauta da gaskiya sai shi fa anna tusrafu Allah sai ake kautar da tunanin ku duk waɗannan abin da muka lissafa kayan da Allah ya yi mutane nawa mutane nawa uwa da uba suka mutu bai wuce aji biyu a firamare ko aji uku a firamare ba ya zo ya zama alhaji kuma ya kowaye ko ya nuna abin ba a hannun mamansa da babansa yake yana hannun allah ne Allah ce to bayan ka fahimci haka fa Allah tusrafun yaya ake karkatar da ku ake juyar da tunaninku ku je kuna riƙan waɗansu ababa koma bayan Allah ko kuna bautan waɗansu koma bayan Allah Allah ya samu da shi da jama'a sai mu kwana sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora da su da hana kallakun mu bi hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik